babban ɗan jam'iyyar republican ya ce shugaban kamfanin google sundar pichai ya amince gurfana a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka a cikin wannan shekara da muke ciki akan damuwar 'yan jam'iyyar republican suka nuna cewa kamfanin yana nuna bambanci akan ra'ayin 'yan mazan jiya 'yan jam'iyyar republican suna so su tambayi kamfanin google ko na'urar bincikenta ta haruffa na tasiri akan bil'adama suna kuma so su bincike shi a kan batutuwan sirri rarraba labarai da ra'ayi da kuma yin hulɗa da ƙasashen da ke cin zarafin 'yan adam shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin amurka kevin mccarthy ya ce pichai ya haɗu da wasu manyan 'yan jam'iyyar republican ranar juma'a don tattaunawa akan wannan damuwa sannan ya faɗa wa 'yan jarida bayan taro da cewa wannan ganawa ta yi ma'ana kwarai da gaske domin an faɗa wa juna gaskiya makati ya ce ina tsammanin nuna cewa babu wani bambanci wanda shine yanayin mutum amma dole mu kasance masu gaskiya da adalci kamar yadda hanyar fasahar kasuwanci ke bunƙasa ba nuna da isasshiyar gaskiya kuma wannan ya haifar da rushe amana kuma hakan zai cutar da masu amfani bangaren harufa na google ya karyata game da nuna bambanci akan ra'ayi 'yan mazan jiya ya bar wajen taron ba tare da ya ce komai ba